Daraktan sashen Afirka na muryar Amurka, Mr. Neguise Mangesha, da iyo tattaki daga birnin Washington DC zuwa nan Abuja, ya jagoranci raba na'urorin aiki gangariya irin na zamani ga daukacin wakilan sashen Hausa da ke sassa daban-daban na Najeriya. Na kuma tambaye shi to yanzu me yake sa rai biyo bayan samar da kayakin aiki da a duniyar aikin jarida ake ji da su. My expectation is really whenever you cover a story it should not be only radio story. Yace abin da nake sa rai shine duk lokacin da za ku samo rahoto To ba kadai a rediyo ba har ma da talabijin da hotuna. Wannan su ne akalla abin da muke sare daga kowane wakili. Najeriya akwai dimbin labaru da ke faruwa a kullum ba kadai labarun tashin hankali ko na Boko Haram ba. Akwai sauran labaru na cigaba su na da matukar muhimmanci a gare mu. Boko Haram but there are other stories also positive stories also. Nicholas Pinault na ɗaya daga cikin turawan da ke ba da wannan horo. This kind of material especially the iPhone. Yace waɗannan kayayyakin aiki irin na zamani musamman iPhone na baka dama. kamar ɗauko labari ka tace ka kuma aike da shi nan uh, take a matsayin ka na ɗan jarida da ke a kasa um, wani lokaci wani abu ka iya faruwa to za ka yi amfani da waɗannan na'urori uh, take yanke ka sanar da duniya halin da ake ciki. Manajin edita na sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya yi tsokaci. Mura Amurka yanzu ta tashi daga rediyo kawai ta shiga layin sauran kafofin watsa labarai masu amfani da hanyoyi daban-daban na zamani wajen uh, watsa labaranta da bayanai da take baiwa mutane ko bayan rediyo yanzu tana amfani da talabijin tana amfani da hanyoyin sadarwa na zamani na gizo wato na intanet akwai su facebook da twitter da mobile wato wayannan ta hannu da sauransu saboda haka wannan horaswa da ake bayarwa ai horaswa ce da ake so a koya muku ku masu ba da labarai din wayannan hanyoyi na zamani tare da amfani da su kayan zamani din saboda haka wannan makasudin su shine a tabbatar da cewa ba a tserewa murya Amurka ba a harkoki ko kuma hanyoyin ba da labarai na zamani Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.